Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau litinin bakwai ga watan oktoba na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyar mu rikayya fasha sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro barkan kudawar haka barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani shirin yau da gobe shiri ne da ke tattauna kan zamantakewar rayuwar mu ta yau da kullum musamman ma batutuwan da suka shafi matasa maza da mata. A yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi matasan maza da mata. A matsayinki na 'ya mace wani irin abubuwa kike yi domin ki burge ɗa namiji amma shi ɗa namijin nan kwata-kwata wannan abin baya burge shi. abin da za mu tattauna kenan yau a cikin shirin yau da gobe kazalika za mu leƙa fagen wake-wake sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar zai kasance tare da ni Rukayya Basha. Sunan ki ne a zuciyata. wataran wata rana za ka yi dana matsayin matata ke ce madarata wataran wata rana za ka yi dana matsayin matata ke ce madarata na matu na matu To madalla, to idan muka fara ya sunan bakin namu na yau. To, salamu alaikum Da farko dai sunana Muhammadu Sani wanda aka fi sani da Sani Captain. Mm, da kuma Alshek Malam Alarama Ahmad wato London Boy. <laughs> eh sai kuma da kuma kuna tare da naku dan Usman. Sunana Khadija. Sunana Atairu Sakina Takushara. Tun haka yake sannunku da zuwa bakinmu na yau. Yau dai masu sauraronmu ga dukkan alama dai kun ji zauren namu ya cika da matasa maza da mata. Inda dai ina ga yau shirin zai ɗan fi mai da hankali kan muhawara ne. a sakina in na fara da ke a matsayinki na ya mace wasu irin abubuwa kike yi domin kiga kin burge ɗa namiji amma shi kwata-kwata ba kya burge shi da wannan abin. Abubuwan da muke yi don mu ga mun burge ɗa namiji amma kwata-kwata ba ma burge su. To abubuwan dai suna da yawa. Kin san aka fara lissafa su za mu iya kwana a nan. Ɗaya daga ciki shine ƙoƙarin burge su da yi musu biyayya da ƙoƙarin kyautata musu. Amma su suna ɗaukan hakan for granted idan ka fiye kyautata musu sukan ɗauka kamar irin ka watsar da kanka ne you know? Mm. like irin baka da tarbiyyar nan kai kuma su kai kaga kana son su you want to go with them you want to be together zaka zauna tare da su kai kake son su ba su suke son ka ba bayan haka a wasu lokutan zaki ga kamar wannan um, a wasu lokutan zaki ga mata muna kokarin kyautata musu su ce mana kar mu kula wasu mazan amma su fa za su iya kula wasu matan har ma ya karbi namban ke sa miki mai gyaran touchlight sai ki ga ya karbi namban ki zai dinga miki sweet mouth so on amma ki fa baki saki ba ya karbi naki amma zai sa miki mai gyaran touch light <laughs> kai fa kai ne fa kana a naki zaki iya sa mishi honey ki sa sweet ah my darling amma shi shi mai gyaran touch light ki ba su ah. ka ka kuna da jin tattauna da muke yi da bakin mu a yau To idan na fara da kai a ah, Malam Ahmad ka ji abin da Sakina ta ce. me za ka faɗi me eh. budurwarka take maka wadda kai baya burge ka eh to gaskiya ni abin da take mun jinga like ta ce na ji har wai mai gyaran doti layi ta eh ai ka san su wasu daga cikin maza sukan musamman ma wanda suke da mata a gida mm. ba zai iya saka mun mace sunan soyayya ba saboda samun zaman lafiya to maimakon ya saka mata sunanta sunanta ma zai zama da damuwa sai je saka mata wani suna daban wanda matar shi ma ba za ta taba sai mai gyaran totila eh to ai kila an taba mata kenan ah, an taba mata wannan dai sharin an taba sa mata ta gan ta yamma mana an taba mana ah, to ka an taba sa mata kenan To gaskiya wannan ina tunanin shari ne ba wani sa mata da aka taɓa yi. To kai dai a matsayinka na ɗa namiji mm. menene mace take yi wanda tana iya ƙoƙari ta ga cewa ta burge ka amma kai baya burge ka haushi ma yake baka. <laughs> Makeup. <laughs> Kai kuma makeup ne yake baka haushi. Me yasa yake baka haushi? Saboda gabaki ɗaya fenti ne. To. Saboda kawai ana yi miki shikin fita daga mutane. kin koma aljana za ki dinga wani roɗe roɗe kuma ba za a yi sallah ba sallah ba an aka yi shi dole sai sanda aka wanke shi kin gane so gabaki ɗaya ni ba na son wannan abin gaskiya to aji sani in na dawo kanka ka ji abin da ahmad ya ce kai menene naka gefen ai kamar inda ahmad ya faɗa ni ya gama mu gaskiya ni duk wani abin da mace za ta yi idan ta burge ni wallahi ba burge ni za ta yi ba gaba ɗaya ko mai kenan mace tana so ta burge ni <laughs> eh. kawai shine in ji baby in ce na'am turo mun akan number ka Manzanci na fi son tafiye da kowa. To baka ganin maza ya kamata su kashe ma mata kuɗi? A ina. A eh. zamanin da ne zamanin iyaye da kakanni komai ana son a dinga upgrading a kullum. Zamanin su daban zamanin mu daban. Mu a wannan zamanin ya kamata dama a ce a wannan zamanin da muke ba ko kuma a ce ma a wannan shekaran da muke rama mata ne dai yanzu kamata. ka kenan in tana tura ma akwai lokacin da idan ba ta da shi kai ma in ta ce bai ban da kuɗi yau wallahi zan tura mata. Aka iya tura mata. To idan ita sai sai in tana yi maka tukun zaka iya tura mata in ba ka maka ba za ta. In ba ta yi mun wallahi kowa ya ci kansa. <laughs> To ina dawo kanki Khadija kin ji abin da yar uwarki Sakina ta faɗa kuma kin ji abin da su a maza a nan wannan zauren namu suke faɗi. Shin me kike domin kiga kin burge saurayinki amma ki kwata kwata shi baya burge shi. Oh, mazan ne dai yanzu sai a hankali. Za ka dinga musu ne abin sai su nuna kamar irin su abin da abin da kake ganin in ka musu za su ji daɗi in kai sai su nuna sai abin da kwata-kwata ma baka yi tunanin ma idan ka yi ma zai faranta musu ba a shi su abin da suka fi bukata ke ne a matsayin ki na mace kika taɓa ɗaya namiji amma ya nuna miki abin nan bai birki shi ba shi bai san makeup yana da hankali a'a baya san makeup ya san fuskan mutum a zahiri haka bai san fenti yes yana da hankali shi ko ya fi son kawai ki shafa mishi hoda ki sa man baki kenan ya ishe shi Eh. To ke kina son kwalliya? Gaskiya ban son kwalliya. Don ba na yi ba. <laughs> Me yasa ba kya son kwalliya matsayin ki na ya mace? Haka nan kawai. Ko dai don saurayin ki baya so. Haka nan ra'ayi. Saboda saurayin ta. Saboda ta baya so shi. Saboda ta baya so shi yasa ba ta so. Allah sarki mata mata iyayen mu. <laughs> To kai dan Usman idan na dawo kanka menene budurwarka take maka domin ta burge ka kai kuma baya burge. Gaskiya abinda budurwa na take yi wanda baya burge ni da yake za ka ƙara maimaita amma ta yin mu mm. san magana shi ke kawo magana mm. akwai magana da za a faɗa maka kai kana iya mai da amsan a matsayin wasa amma sai a ɗauke shi da zafi mm. misali eh, misali kamar ce a 'yan mata kin yi kyawa ba 'yan mata ba bayan ka ce min kaza kaza kaza sauransu kuma sannan still akwai abubuwan da zan iya cewa kamar yadda wancan ta faɗa da sakina sakina ta faɗa da za ga an sa numban ka a ah, kaza kaza mu ma haka wasu yan mata yin hakira zai ce ah, ga wannan dan wahala ko kuma ka je an sa wani suna da wani suna ya girin mu wai da <laughs> namiji za ce wa girin mu amma zai ka na saurayi kuma sannan ana ikirarin cewa lalle cewa eh, kai kana iya kasancewa uban yaya da sauransu hmm. wai sai ka je na sa maka wani suna na greenwood in sai na sa honi wai sai ake sa honi idan ma tana da samar da yawa yaya na za ka ga ta sa ko ta ko ka ga tana kiran ka da wani suna dai daban wanda wani saurayin ta bare ga Allah wata ma kawo Hassan za ta sa ma ko kawo ta yaya ko Allah fa akwai wanda ni dai ban yarda da wannan ba saboda na ga alamun kuna so ku juya laifukan kawai ya koma kan mata ne komai akan mu an muku kwalliya ku ce ba a muku ba idan mace ta fito ba ta yi kwalliya ba ku ce wancan yarinyar da kuke gani wallahi ƙazama ce sai ku ce walla wacce yarinyar da kake gani kazama ce ba ta kwalliya kullum fuska kamar na maza idan kuma ta yi ku ce ba ta buɗe ba ai san wani abu ai akwai kalaman a cikin ku akwai masu wanke kafa kawai su shafa mai mun san su menene za a burge ku ne in gane akwai masu wanke kafa kawai za a wanke iya kafa ne kawai in aka wanke kafa sai a mulke ta da mai. To ba ka ganin a matsayinka na ɗan namiji idan dai kana neman mace ya mm. kamata ka rika bata kuɗi tana siyan kayan kwalliya ko kuma ka sai kayan kwalliya ka bata ta yi. Ai mm. kayan kwalliya ba yana nufin wai lallai sai ta fanta fuska ba. Ɗan turare, dan mm. abubuwan kamshi, dan mai ɗin da ka faɗa dan goda wanda za ta dan shafa ma a gida ba tare da ta yi fuska ba. Eh, in dai mace mai gyara ce, ida ka bata ko kar ka bata za ta gyara kanta ko ba dan kai ba ko dan ita kanta ta dinga jin daɗin jikinta mm. za ta gyara ba sai ka bata kuɗi ba amma duk wata kika ka taya hangin wai ta dage sai sai namiji ka ce wai ba sai an ba mu mace kuɗi ba wai gaya maka mata ah. kuɗi ne ke gyara mu shi eh, turaren da za a je a siyo ko kuman da za a je a siyo a gyara jiki a gyara jiki da shi a ƙasa a bishiya za ta je ta tsinko shi idan ba a bishiya ba sai ka ba ai mata yanzu suna yin sana'o'i na hannu suna neman nasu na kansu in dai ba wai kin kashe zuciyar ki bane da san wai sai namiji ya zo ya miki can do it yourself ba sai wani ya zo ya miki ba in dai ba wai kin kashe zuciyar ki bane ai ba dole sai kin dogara da saurayin ki tunda kina da iyaye kuma sannan akwai yayyuki ki waɗanda in kika tambaye su wannan abun dole za su miki So, Malam Zirka ka ce wai tana da iyaye da sauransu. Kai fa kana so ka ganta fa ta yi tastas fa, ta yi kyau, kuma kana expecting kana so ka ganta ka kai ta gidanka tas-tas ta yi kyau, amma kana jira iyayen ka ne su ta. A wajen ma za ka iya gyara ta ba. Ya kamata iyayenta su fara gyara ta kamun nan in ta zo gidana sai in gyara ta ninkin ba ninkin. Ok nufin ka babu taushi kenan za ta dinga shan sanyi raba kullun da kullun kenan a waje ka zo ka kashe lokaci ka kashe dare. Yanzu ba ki san wani abu ba. yanzu akwai wani abu ma da idan kana yi wa budurwar ka shi yanzu irin yawan bi mace kuɗin nan wasu suna ɗaukan shi wani abun na daban za a ce kana so ka lalata yarinyar mutane waye da waye ba ta kuɗin ma wani abun ne shi ma wani sabon laifi ne na daban da za ka ƙirƙiro wa kanka in gane so ba sai ka bata kuɗi ba in dai har mace fa tana so ta gyara kanta za ta iya gyara kanta da kai wannan magana malam ahmad mm. eh, kana ganin ka ba wa mace kuɗi ba shi ne daidai ba amma kuma kai a matsayinka na ɗa namiji mm. ka ce ɗaya daga cikin abin da kake so mace ta baka kuɗi daidai kenan bayan an san maza su ne da hidima wait bari ki ji wani abu da na ce mace ina so mace da bani kuɗi ni in ga yanzu misali ni yanzu akwai wani abu da zan iya ce miki akwai matan da za su zo su ce suna son ka mm. amma normal ba wai son naga suke yi ba mm. to a da moment idan kai realizing ga abin da ya kawo macen kai kuma za ka yi using naka opportunity din kai da kake ɗa namiji na san duk girman mace duk da ta kai da shekarunta tunanin namiji ya fi naka so kai ma zai kai amfani da wannan abun abin da take so ta yi achieving din na abun kai ma ya yi amfani da naka opportunity din dan kai achieving din naka manufa a kanta. Mm. Amma amma ba kwa ganin cewa kyautatawa a cikin soyayya yana ƙara danƙon soyayya har mace ma da so yadda ya kamata ba tare da ta yana amanar ka ba. Sosai da sosai yana sawa amma me bo matan ne wani lokacin kin gane matan ne wani lokacin kawai sai dai ka bi su da yanda kai kake ganin shine daidai in ka ce za ka bi su da yanda suke so sai dai ga an ce Ahmad ya mutu. Ok, <laughs> Malam Usman, ka ce wai ka yi using ɗin opportunity so idan mace ta zo gurinka tana like tana son ka normal normal tana son ka is normal to have feelings um, zaka zata ce yanzu tana son ka so saboda ta zo kai ka gane tana da wani fa ta akai kasan tana da wani fa menene hujjar ka menene shaidan ka shin ba za ka iya jin kana son mutum haka kawai ba sai kana da wani manufa sannan kuma wannan opportunity din da za ka nima don ka shige ta kai ma ka samu abun da kake so me zai hana ka yi amfani da wannan opportunity din ka nuna mata ke gashi gashi fa ka dan gyara mata wasu abubuwan saboda ka san idan mace ta lalace rabin mata ma duk sun lalace na kusa da ita za ta iya cewa za ta bata kawayen kai ma ta dalilin ka kenan me yasa ba za ka mata faɗa ba ai kamar kan mace kina ji na bari ji wani wani abu da kike yin wannan magana kike tunanin ya za a yi in gane tana da kokotu ta zo da wani manufa guna ko waye ke yanzu kina gane saurayin da ya zo gunki da gaske kina gane wanda ya zo da yaudara to dan me ni ba zan gane ba ni ba na da tunani ne ko kuma shin ni ba wannan filin na soyayyar da zan gane wanda yake sona da gaske ko wanda baya sona ka san menene yanzu maza suna da wani rashin fahimta sometimes wani lokaci wani dan ka ya maka magana ka dan yi mishi dariya ka mishi murmushi sai ya je fa ya samu abokin shi a gefe ya ce baba yarinyar nan fa ina ganin fa kamar eya ne kuma a ran da ba haka bane ba fa kin gane a wannan daban akan abin da muke tattaunawa ke kina muna magana akan yadda za a yi aka yi na gane mace ba da soyayyar gaskiya ta zo kuna ba ni akan shi ke magana ba wai magana a kawai in mace tana dan ma dariya gaje ga samu normal kuma mata kuna yin wannan akwai wanda zaki ga mutum ya zo yana wasa da ke shi yadda ma ya dauka shi yana daukan ki irin eh, kan wannan nashi ne nan ke kawai amma me ku in kuka je kuka zauna cikin kawan gwa gurin ga cewa ai wannan yana nan yana ta nuna min irin yana son nan nawa amma ni kuma ina ta kakkauce mai saboda ni ba san shi in ke yi ba me zan yi ma da shi kaza kaza kaza wannan normal kuma kuna to aji sani idan na dawo kanka aka ce laifi tudu taka naka ka hango na wani mm, abin da ke faruwa kenan yau a cikin zauren namu kuma za kun iya iya da su ma matan sun iya da musamman ma su ai mun fi su gaskiya dan na ga kamar ita malama Khadija ba mai son magana ba kuma wannan saboda namu na masu magana ne. Kin gane malama Khadija ta gane gaskiya ne. ta ta riga ta san mun fi su gaskiya. To ke kin yarda da hakan? A ban yarda ba. Eh. Ba wani gaskiya. A gaskiya mun fi su gaskiya kamar yadda ita Sakina tana ta wani maganganu a kan shi. Sakina ta fi gaskiya. Kaza ba saboda shi zai kamata ya ba mace kuɗi ya wannan. Ni fa ina bayan Ahmad. saboda a wannan lokacin a zamanin da muke ciki idan aka ga ka cika ba ma mace wani abu duk da dai an ce kyautatawa shine soyayya ko in aka ga ka cika ba mace kuɗi za a fara tunanin wani abu tsakanin ku ko kuma za a fara tunanin ko ai ba a ce ka cika ka dinga ba ta kore ya wuce ba amma me me yasa kika ba maganin barkar a fara ka ce idan ka cika ai wani lokacin ba dole sai ka bata kuɗi ba za ka ɗan iya zuwa kai sallama a gidansu salama alaikum wa alaikum salam ka ɗan siyo ɗan manka a leda da ɗan turarenka ka kawo ka miƙa ka ajiye ko a tsakiyan falon su ne sai ka tafi ai baka bata abin da nake so ki gane iyayenmu ko kuma in ce a zamanin da muke ciki banda yanzu yanzu zamani yanzu kama iyaye in baka in baka ma kashe wayar su kuɗi ma kawai ba ma san ta kake ba. ni ban yadda. Wallahi ba san ta kake ba. Ta haka yake masu sauraro da fatan kun ji daɗin wannan tattaunawa da muka yi da fatan kuma kun tsinci wasu abubuwa a cikin wannan tattaunawa da muka yi da wato bakin namu a cikin zauren namu. Da wannan nake cewa bari mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo za mu dora akan wato hira da mu na wannan mako. fagen wake-wake kuma a yau dai ina tare ne da babban mawaki wanda ya shahara ya yi fice wanda gaba ɗaya dai ina ga a musamman ma a arewacin najeriya zai yi wahala ka shiga koda motan haya ne ba ka ji kiɗan wannan mawaƙin ba amma kuma fa aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi inda shi mawaƙin namu ko in ce shi baƙon namu zai gabatar mana da kanshi. a sunana abdullahi abubakar wanda aka fi sani da auta waziri to menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka e eh to gaskiya na fara harkar waka ne ganin eh, ita ce hanya mafi sauki da nake tunanin cewa zan yi isar da dukkan wani sako na da nake so isar kuma gani da yadda wasu mawaka suke a baya kafin duk da na taso tun ina karami gaskiya ina da sha'awar waka kawai sound in ga na yi mekin wani abu da irin ina mamakin yadda nake ganin wasu mawaka su zo da sakonnin su a waka a damuwa ce a soyayya ce wasu abubuwa dai sai in mamakin ta yaya ake mutum ya zauna haka nan yi tunani ya kirkiri waka so ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abun to in gwada mana in gwada in gwada tun ina rubutawa har na zo na je studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa a ah, za ka iya ai ashe ina ni ka za ka kai kokari so aka dai da support na yan uwa da dai mutane mm. at least dai sai mutum ya samu karfin da ya ci. bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen yan uwa da iyaye sakamakon shigan ka wannan harka. Mm, gaskiya dai <laughs> abin da da dama gaskiya an fuskanci kalubale musamman wurin ah, wanda kawuna wanda shi na matsayin babana so gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like ah, na yaro tsohon fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza kaza so ya nuna wanda ba a so dai sau da yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma mm. ah, kowane dan adam ba a san me feature din mutum ba so ana kokarin dai a ga feature din ka kyau ne so kuma dan adam ba a canza masa kaddara sittin da ubangijin ya ce anan zaka ci abinci mm. so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi so sai ka kasance a wannan layi so an dai nuna ba a so din da har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai na yi to kuma aka ce to go ahead Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya da sa su kuma aka ci gaba shine har Allah ya kawo mun matakin da to ya ka dauki waka ne eh gaskiya dai na dauki waka da farko dai na dauki waka sana'a saboda ni gaskiya tunda na fara waka ban zo da wani ah, wani tunani na wani abu daban ba bayan ganin kawai na yi makin in samu alkhairin da ke cikinsa sannan kuma saƙon da nake son isar isa wa al'umma su wayannan matakan su na ɗauka kuma a kan su ne har gobe waka gaskiya sana'a ce ba kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata abin da za ka yi a cikinta mm. so gaskiya ni na waka sana'a gaskiya kuma alhamdulillah shi dai muna ganin ribar salam. So kana da ubangida ne da ya dora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki? Eh gaskiya waka kawai ni haka na tsinci kaina a ciki saboda tun ina ga ina samaru kamar gidanmu da a samaru gidan kakana yana ɗaya daga cikin tun ana buga shi live ma ake buga wakar tun ana bugawa live da ganga ana recording live so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida ɗaya a nan aka fara yin studio ana aka fara studio a samun zaria so ina zuwa tun ina karami idan mun je irin gidan ana duba gida ko na abu tsalle ga suna ta yi tun lokacin ma kiristoci ne sai dai wasu hau mu tsiraru haka sun dinga kallo a ah, ga suna ta waka da sauransu kawai tun a tam din dai ina kallon abin yana ban sha'awa To tun da baka da Ubangida wasu irin hanya kake bi domin ka ga cewa ka ah, rubuta waka ka rera waka kuma ka hawa studio ka yi wakan nan ba tare da ka samu matsala ba. eh to gaskiya waka dai a da na yi zaman yi mata rubutu amma yanzu wasu lokuta gaskiya yana da wani daɗi ne bayan rubuta waka ba kawai abin da na san ina yi idan na samu kiɗan mai daɗi zan iya saurara abin da ya zo kana in ta lissafi in yi shi in ban in na ji na tsaya in bari in dawo kan kiɗan zuwa wani lokaci a waka da zan maye ta sai na gama ta gaba ɗaya sai in share ta in ji wata mun ba in ƙara dawo kan kiɗan in wani sabon waka a kansa so haka gaskiya nake yin waƙoƙi na yanzu ba tare da ka rubuta yawa eh amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai ka yi rubutu mm. so da kana buƙatar wani saƙo ne wanda baka buƙatar kuskure a cikin sa ko kaɗan mm. to wani waƙa ka fara rerawa kai gaskiya ni da waƙar sarauta na fara shekarun baya da dama mutane sun san ni mawaƙin sarauta ne don lokacin wanda suke cewa autar nazira wanda daga baya na zo na dawo auta waziri saboda yanayin abubuwa da sauran so gaskiya waƙoƙin ina ga wakar sarauta na fara yi daɗewa. To a waƙan soyayya wanne ka fara da shi? Kan suwa da daɗewa yi wasu. kawai dai yanzu ne da mutane suka zo suka karɓi waƙoƙin soyayya so mm. kuma alhamdulillah ana ta ba su back to back za kuma ci da wasu to kana dai da waƙoƙi da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki mm, ki sani komai nisan nisa ba za nan barkin ba ba za na ɗauki watan ki in ijiye ta ɗaki ba don ba da sunan ta na gina wannan sashin ba kwado da makulli na binki kamar baki buɗe ba ban ji na kyarar ki ko na dakika ba na san soyayyar mu da ke ba za ta goge ba ke ce haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗi kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda muke tare da mawaƙi a auta waziri. To akwai ka da dama wanda suka yi fice a yau in ka fita ko titi ko cikin mota ko kan unguwa kaga aka sa waƙan kaya kake ji. Mm, to alhamdulillah mutum zai ji daɗi mana. yana daɗi irin ga mutane suna appreciating abin da ka yana ƙara ma ƙwarin gwiwan cewa ya eh, ka ci gaba da yi tun da mutane suna bukata mm. so kuma dama kullum shi mawaƙi a koda yaushe burinsa idan ya kawo wani sako mutane su gamsu da wannan sakon su amsa mm. to wasu waƙoƙi ka fi shahara bayan na sarauta Waƙoƙin soyayya. Waƙoƙin soyayya. To yanzu a sake <laughs> to yanzu a sake rera mana wani waƙar ta soyayya. Ina kewa ina kewar masoyiya. Ina kewa ina kewar aminiya. Ina kewa ina kewar aminiya. Abokiyar shawara ke se kin dara kin in ba da ke ba sai in hakura ki dama To haka yake masu sauraro to yanzu akwai nasarori da dama da dan adam yake samu sakamakon sana'ar da yake yi wani irin nasara ka samu kan wannan harkar. Mm, alhamdulillah gaskiya nasarori suna da yawa wanda ba mu da wanda za mu ci sai mu Allah guda da mukan ci mu sha kuma akan bukaci a gamu a guri so kuma ana nuna mana kauna muna jin daɗi kuma rufin asiri da gwargwado alhamdulillah da abin da dan adam yake bukata zai na rayuwarsa daidai gwargwado mun samu mun kuma gode Allah so gaskiya ba abin da zamu ce su mu Allah godiya kawai mm, to wani irin kira da fata za ka yi wa yan uwanka matasa wanda su ma suke da sha'awar wannan harka ta waka masu tasowa kenan eh gaskiya shawarar da zan iya ba su shine kawai idan kana yin abu ka dage akan abin da kake yi kai focusin akan abin da kake yi ka mai da hankali wurin yin abu mai inganci ko da ba a san ka ba hmm. wata rana za a san ka hmm. saboda ingancin abun idan allah ya kawo lokaci za ka daɗe kana yi saboda kwakwalwarka ta riga ta sabu da yin abu mai kyau to a ƙarshe wani waka za ka kulle mana shirin da shi waƙar ke nake gani na ji na gani zan baki lokacina tun da kin ka nuna kauna dare da rana baki nuna so domin ya arzikina kikan tsare mutunci ko baka gabana magana suka ce laifin daɗi ƙarewa masu sauraron mu da fatan kun ilimantu ta shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Rukayya Basha da wadda ta daidaita sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin su Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.